Jama'a mu sauraron mu barkanmu da haka da farko ga muhimman kanin labaran. Wani gungun matasa a karamar hukumar Zaria da ke jihar Kaduna, Najeriya ya gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsa dangane da kisan fararen hula da aka yi kan kuskure. A yayin da bangaren wato jami'ar jihar Bauchi kuma ɗalibin da aka kashe 'yan sanda sun bayyana cewa barayi ne suka daɓa masa wuƙa. bayan haka kuma a bangaren da ya shafi kasar wato za a iya cewa kamaru shugaba paul biya ya gana da shugaban rikon kwaryar kasar gabon wato a bangaren da ya shafi duniya kuma yanzu haka dai isra'ila na ci gaba da ruwan wuta a yankin gaza musamman a kan yunus yanzu kuma ga labaran kamar yadda suke wani gungun matasa a karamar hukumar zaria da ke jihar kaduna tarayyar najeriya ya gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fishinsu dangane da kisan da wato harin bam da sojoji suka yi wa al'ummar garin tudun biri wato ya ritsa da ɗaruruwan jama'a matasan ɗauke da kwalaye masu taken ayiwa arewa adalci an yi wa wato a yi wa igabi adalci sun gudanar da tattakin zuwa sakatariyar karamar hukumar inda mataimakin shugaban honorable idris total ya tarbe su ga dai abin da ya cewa abu ne muka gani ya yi ya cinyewa muna fama da talauci a arewa muna fama da rashin aikin yi a arewa ga kidnappers ga boko haram sannan kuma incident kala-kala ya faru iri daya a state daban-daban wannan karan mutane suna maulidi sojojin najeriya sun zuba musu bom da drone mutanen da aka kashe an je za a tattara sauran an ƙara jefa musu wani mu mun zo mu san dalilin da ya sa wannan abin ayo yake faruwa saboda muna da shugabanni kuma mu ne muke da majority mu ne muke zaben shugabannin nan kuma mun zaɓe su ne saboda su kare mana hakkin mu mai zai sa ana kashe mu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara biyar ba amma har yanzu ba rabuwa yake ba yana karuwa ne Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar kenan cewa da mutaka mai wada. A ɗaya ɓangaren kuma rundunar 'yan sandan jihar Bauchi a tare ta Najeriya ta bayyana cewa ɗaliban jami'ar Abubakar ta fawa ɓallewa ɗalibin jami'ar Abubakar ta fawa ɓallewa da aka kashe ya mutu ne ta hanyar daɓa masa wuƙa da wasu ɓarayi suka yi daidai lokacin da yake ƙoƙarin ɗaukar wata jikata a bikiyarsa. Daily Trust ta bayyana cewa ɗalibai da dama ne dai suka gudanar da zanga-zangar lumana a ranar Litinin da ta gabata domin nuna rashin amincewa da kisan ɗalibin da wasu da ake zargi da cewa barayi ne suka yi. Shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya gana da shugaban rikon kwaryar mulkin sojan ƙasar gaban wato brice olingi ngema a fadarsa ta intundi a yayin wata ziyarar yini guda da ya kai a yawun da babban birnin kasar ta farko tun bayan hamɓarar da mulkin Ali Bango. Ahmad Abba kuma na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaba Olige Ingema wanda Prime Ministan Kamaru Joseph Ndiyen Gute ya yi masa kyakkyawar tarbo da tawagarsa a filin jiragen sama na Yaounde Simalen. Ya samu ganawa da shugaban ƙasar Paul Biya a fadar Etudi. Mr. Biya ya ce ya yi tattaunawa ta fahimtar juna kan batutuwa daban-daban da suka shafi su biyu makwabtan juna da Brigadier Janar Brice Clotaire Lige Ngema, shugaban rikon ƙuriya na jamhuriyar Gabon, kamar yadda ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, ba tare da ƙarin bayani kan fannoni da suka tattauna a kai ba. Kafin ziyararsa ya wunde Gema ya samu tarba daga Denis Sassou Nguesso da Theodora Obiang gema Mbasogo. shugabannin Congo da Equatorial Guinea a baya. A gaida Ahmad Abba. A mako mai zuwa ne wata kotu a ƙasar Senegal za ta yi nazarin sake rubuta sunan ɗan adawar ƙasar Usman Sanko a cikin kundin wato zaɓe na ƙasar na 'yan takarar zabe da za a gudanar a ƙasar bayan da a cikin wata Yuni da ya gabata kotu ta zartar masa da hukuncin ɗaurin tsawon shekaru biyu a kan aikata laifuffukan rashawa da kuma ƙoƙarin lalata ƙananan yara ɗan adawa sanko ya shiga takun saƙa da gwamnatin maki sal yau sama da shekaru biyu da suka gabata al'amarin da ya haifar da tashe-tashen hankula da dama da suka kai ga rasa rayukan al'umma. Ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International rafi. sama da mutane hamsin aka kashe a habasha a wata wato a watan jiya kenan a wata karamar hukumar haki wato kamar yadda wata hukumar take haƙƙin bil'adam ta ƙasar ta tabbatar abdurrahman gambo ahmad kuma ya haɗa mana rahoto. Wannan na zuwa ne bayan makonni biyu da gudanar da wata tattaunawar da aka gaza mayar yarjejeniya tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar mai zaman kanta ta ce mayakan Oromo sun kashe mutane 17 tare da ƙona ƙauyuka a garin Benin Shangul Gumus mai iyaka da Oromiya. Hukumar ta ce an sake kashe mutane 30 a yankin Arsi na Oromiya a wani jerin hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai musu. kuma daga cikin mamutan har da iyalai-iyalai in gida guda da aka yi wa kisan gillar har ila yau akwai jariri da mata masu juna biyu har ma da wata dattijuwa 'yar shekara tamanin da miyagun suka kashe su har lahira kazalika akwai karin mutane tara daban mambobin wata majami'a da su ma aka yi musu kisan gillar a oromiya duk dai a watan jiya na nuwamba mayakan na oromo da adisa baba ta ayyana su a matsayin ta'adda tun shekarar 2018 suke fafatawa da gwamnatin kasar bayan sun raba gari da wata kungiyar fafutukar samun yanci ta olf wadda ta ki amincewa ta ɗauki makami a gwagwarmayarta a gaida abdurrahman gambo ahmad Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi amfani da sashe na 99 wanda ya bashi damar kiran taron gwamnati ko kuma kwamitin tsaro a kan duk lokacin da ya ga dama duk kuma a kan dukkan wani al'amari da yake ganin cewa zai zama barazana ga zaman lafiyar da tsaron kuma duniya. wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da jakadan kasashen laraba jakadun kasashen laraba kenan a majalisar suka sanar da ziyarar da ministocin su da kuma kasashen musulmi za su kai a kasar amurka a yau domin tattauna da jami'ar jami'an kasar kenan kan butun tsagaita wuta a gaza ga dai bayanin da jakadan falastinu a majalisar ta ɗinkin duniya riyad mansur ya yi wa taron manema labarai. It is our collective duty to try, you know, to uh, push the Security Council. Wannan haɗakar tamu kokari muke mu tattauna da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya kan dukkanin bukatunmu. Tawagar ministocin kasashen Larabawa da kuma na kasashen Musulmi OIC za su tattauna da jami'an Amurka a nan Washington kan dukkanin abubuwan da muke magana a kai. Dole ne a dakatar da wannan yaƙi, a tsagaita wuta cikin gaggawa. A ceasefire has to take place and it has to take place uh, immediately. Wasarar kalaman jakadan Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya kenan Riyad Mansur. A jiya wato dakarun Isra'ila sun ƙara nausawa a babban garin kan Yunus da ke gabar yammacin kogin Jordan inda yanzu haka fada ya yi kamari daga cikin fadace-fadacen da aka yi wato a 'yan watannin da suka gabata wato tsakanin mayakan Hamas da kuma na Isra'ila. kan yunus da ke Gabda kan iyakar masar wato na ci gaba da shan wuta inda rundunar sojan kasar ta isra'ila ta bayyana cewa tana ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa kan mayakan na Hamas da kuma makamansu da kuma hanyoyin bulo na ƙarƙashin ƙasa. Babban asibitin Kan Yunus ya za haka cike yake da mutanen da suka samu raunuka. bayan da 'yan majalisar dattawan jam'iyyar republican suka haifar da tarnaki ga shirin tallafawa ukraine da biliyoyin dalolin amurka wato a jiya laraba shugaban kasar ta amurka joe biden ya danganta matakin da zama mai tada hankali da kuma sosa rai sosai da kuma matukar hadari sai da kuma ya bayyana cewa akwai alamar samun wato buɗi daga ɓangaren 'yan majalisun dattawan domin samar da sauƙi ga siyasar da ta shafi kan iyakokin ƙasar ta amurka daga ƙarshe tsohon shugaban ƙasar peru alberto fujimori ya da ya shugabanci ƙasar daga shekara 1990 zuwa 2000 ya samu sallama daga gidan yari a jiya laraba yana ɗan shekaru 85 a duniya tun cikin shekara ta 2009 ne aka ɗaura fujimori da a zaman wakafin shekaru 25 biyar saboda aikata laifukan cin zarafin ɗan adam. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi sahun ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'ar da ke gabatar da buƙatar gudanar da bincike na haƙiƙa na gaskiya akan kisan gillar da aka yi wa mutanen ƙauyen tudun biri a Najeriya. Sakamakon harin sama da sojoji suka kai wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan ɗaruruwan mutane. Ko ajiya. wato ko ajiya sanda aka gudanar da zanga-zangar lumana a abuja da zaria domin ƙara matsin lamba ga gwamnatin tarayya bashir ibrahim idris kuma ya tattauna da hajiya najat muhammad mai sharhi kan lamuran yau da gobe a tarayyar najeriya ga kuma yadda zanta wasu ta gudana to hajiya najat muhammad kin ga abin da ya faru a kaduna ke wani kallo kike wa wannan eh to ina kallon ta fuskoki da yawa na farko ya dai nuna cewar tabbas wato ita arewa dai an raina rayukan 'yan arewa ba su da amfani dan a arewa kadai ake yi saboda daga 2014 zuwa uku ga watan disamba din nan da aka yi wannan kisan gilla an yi abubuwan nan sau goma sha shida sau goma sha shida nan kuma duka arewacin najeriya ake har ma an waye gari su kan sojojin sun saka wa kansu bom sun kashe yan uwansu to abin da wannan yake nunawa wanda cewar ran dan arewa ba an mai da shi abin banza ba wani bincike da aka taba yi ba wani wanda aka taɓa biya biya kuma mafi mahimmanci shine kan cewar babu daidaituwa tsakanin sojojin sama da na ƙasa babu daidaituwa tsakanin ndss da sojoji waɗanda za su bincike na sirri su faɗa wa sojojin ƙasa ga waɗannan suna guri kaza akwai military intelligence babu daidaituwa dukkaninsu a tsakanin shi isa za ka ga cewar wato sojojinmu aikin su ya zama na cewar ba aikin kare al'umma suke ba aiki ne suke kawai na tumasanci to kaga ba maganar iya aiki ba maganar kishin ƙasa ba maganar rasta arewa babu duk wannan magana ba wanda ya isa yi wa dan kudu wannan abin da aka yi mana ba kya ganin cewa dama aka samu eh, ai damar da aka samu mu muka ba da damar ai shi isa nake gaya maka nace yanzu ma wannan kisan gillan da aka yi ba za ka ji wani ɗan siyasa ko shi waye ba ya fito ya yi tur da abu ka gani ba za ka ji kungiyar mu ta musulmi ko ta malamai sun fito sun tsaya kai da fata sun ce sai an ba da diyya ba ba a yadda ba sau nawa ka taɓa jin cewar an fito daga masallaci an yi zanga-zanga ana faɗa gwamnati cewa abin da aka yi ba zanga-zanga ai ba haramun ba ce a dokar ƙasar mu an yadda ka fito kai zanga-zanga ta lumana ina ne kuma matattara inda mutane suke suke tattaruwa a lokaci guda ai masallaci ne nan nan da suka tashi siyasa su ta musulunci ba daga masallatan aka dinga yin musulatan musulman ba to amma gashi ana an arewa kisan gilla ba za ta ga kungiyoyin lauyoyi na arewa sun fito sun tsaya kai da fata sai an nemi diya ba ba ma diya ba a kai su hadda hek kotun duniya saboda cin zarafin hakkin ɗan adam waɗannan sojojin namu sun sun cancanci aiki wannan shi hafsan soji na ƙasa ya ziyarci ƙauyen da aka samu haɗarin kana daga bisani ƙaramin ministan tsaro ya jagoranci tawagar gwamnati zuwa fadar gwamnatin kaduna amma wasu suna cewa wannan bai isa ba lura da yawan adadin mutanen da suka mutu ya dace a ce shugaban kasa ne ya Shi shugaban kasa ina ruwansa da arewa. Babu ruwansa da arewa. Mutumin wanda ya sha cewar fa shi bai da da kasar nan ba. Aka ɗauki mulki aka ba shi. Yanzu a ƙarshe hajiya me kike so ki ga an yi? Ni abin da nake so a ga an yi shi ne kan cewar kar mu bari wannan abin mu haƙura da shi. Ya kamata muna da ƙungiyar lauyoyi a arewa mu je mu saka ƙara. kuma a ba da biya saboda idan ma rai ba zai ɗau rai ba kamar yadda Allah ya ce su waɗannan wanda suka aikata wannan ta'asar su waɗannan sojojin ya kamata a ce an cire musu uniform an kai su kotu dole a hukunta a bisa wato ganganci kuma a fitar da biya yadda ya kamata a baya in a bayar da haka ba ko arewa an dinka kashe mu kenan da mu da banza duk ɗaya aka mai da mu. Hajiya Najatu Muhammad mun gode sosai da wannan dama da kika bamu. A Najeriya hukumomin tsaronta na yawan fuskantar kalubale a yayin gudanar da aikinsu wanda ke faruwa sanadiyar rashin haɗin kai a tsakaninsu. Wannan matsalar dai na mai da hannu agogo baya wajen yaƙi da kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta. Ce shawara za ku bayar domin ganin an dinke wancan baraka. Sai ku bayyana mana ra'ayinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafinmu na Facebook. To yayi yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na da kuɗi. da Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya leka ne jihar Doso da ke jamhuriyar Nijar, yanki da ke kan iyaka da birnin Kotuno na jamhuriyar Benin, inda jama'a suka shiga matsanancin halin tsadar rayuwa tare da kariyar tattalin arziki sakamakon takun